daga nan sai littafi na biyu littafin fatwa rabbil wanda za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na takwas, haka ne malam yayi bayani a cikin wannan shafi da cewa ya saba ma wato mawallafin littafin iziya a wasu daga cikin ra'ayoyinsa ne ko ra'ayoyin ne iziya ɗin shine mukhalafatul bahith lil musannif fi ba'd al-shahadi ko ijtihadatihi wato sabawa na ra'ayi ina fata kun fahimta ba wai sabawa na nassi ba sabawa na ra'ayi akan wato wadansu daga cikin ijtihadat wato kokari da ijtihadin da shi mai littafin iziya yayi shi kuma professor Mansur ya saba masa a wannan ijtihadi ne zai iya ijtihadi in gano kaza shine daidai ke kuma ki zo ki ga sabanin nawa ijtihadin kuma kila nakin ma yafi zama daidai ku fahimci abin da yake nufi anan malam yace malam yace wa tabanna al-musannif rahimahullahu ara'a al-ukhra wa shahadatin qad naqalaha an ba'd ahli al-ilm wal fadl rahmatullahi alaihim jami'an wato mawallafin littafin ya kawo waɗansu ra'ayoyi na daban da ijtihadi wanda ya nakalto su daga wajen wasu daga cikin ma'abota ilimi da falala Allah ya ji kansu gaba daya yace wa huwa ma'ahum ma'ajuruna fiha insha Allah yace da shi malam mai littafi da su wa'incin malamai da ya nakalto maganganun su da izinin Allah dukkan su sun samu lada an fahimta dukkan su suna da lada da izinin Allah sai yace bi ajrayni fi sawabi suna da lada guda biyu ce wa ajirin wahidin fil kuma suna da lada guda biyu in sun yi daidai sannan kuma bi ajirin wahidin fil khata suna da lada guda biyu idan sun yi kuskure ma anna a khata maghfurun duk cewa shi kuskuren Allah ta'ala yana gafartawa qad humul al bahithu fi ba'dha to shi ne bincike yake research wato shi professor Mansur Allah ya saka masa alkhairi ya saka musu a wasu daga cikin wa'annan ra'ayoyi li adami wuduhi dalil kun ji dalilin yace saboda rashin bayyana dalilin ko hujjan a fili an fahimta aw wujudu manazi' aqwa ko kuma rashin ainihin wato samun wanda zai ci karo da abin wato wanda yake mafi karfi wato a samu hujja ita ma bai karfi ita ce munazi ko ne ya ci karo da abin da hujja wacce take gamsassa malamai sukan ce da misali ne ake gane karatu ko ake gane abubuwa ko wadda misal ya sarrafa makal da misali ne magana take fitowa fili an gane ko to zai buga misali yace misalu zalika misali a kaga shine ya ce baruhu fi nafaqati halin ah, munaffaq munaffaq ne wannan kuma halin munfiq alaihi ne ko yawa wa hiya zawja wato itibarin da shi mawallafin littafi ya yi wajen ciyarwa an gane kalla ibarar da kyau ta larabcin yace itibaru wufin nafaka halin mun alaihi wahiyar zauja an gane wato shi ne ziya ya ce wajen ciyar da mata da miji zai yi ana so ya yi itibarin halinta ita ce munfaq alai ita za a ciyar ko ba miji ne zai ci da ta ba ba kalli halin da take ciki ina fata muna fahimta ma'ana idan ita yar gidan mawadata ne dole ya mata ciyarwa irin na gidan mawadata da ita yar gidan malam tanko ne ko malam shehu ko malam kaza misali ya mata irin wannan ina fata aka wato ciyarwan ya zama irin matsayinta shine a yi tibarin halinta amma bari mu karanta abin magana ta fito da kyau yace wahiyar zauja ana nufin mata yace qala wal adlul mazkur adalcin da ake fada cewa miji wa matar ya kunu fi nafaka ana so ne ya yi a wajen cibata walkiswa wajen tufatantar da ita bi hasab hali kulli wahida gwargwadon halin kowace kai a cikin matansa guda hudu wannan yin gidan masu kudi ce a rika mata girki irin na gidan masu kudi da safe da rana da daddare da ma'aikata wannan yin gidan talakawa ne a mata irin na yan gidan talakawa ina fata an fahimci wannan duk dai kowace gwargwadon matsayinta Shi shine abinda malai yake magana akai ce fa sharifa wacce take yan gidan sarakuna ce yan gidan manyan mutane masu wadata bi kadari misliha ita ma ai mata gargadan irin na yadda ake mata na sarakuna irin ta koma wadata wadani'a wacce take kuma ya kasa kasa ai wanda ita ba kowa bane Allah sarki Allah ba ku mu samu to bi kadari misliha ita ma kwatan kwacin irin ta an gane ko irin gidan da ta fito ita ma ai mata ciyarwa gargadan wannan a nan gurin gaskiya Allah ce ya saba masa akan wannan ishihadin sai ce wala shakka anna itibar al-hal al-munfiq an wato babu ko shakka kulawa da lura da halin wanda yake shine mai badawa shine munfiq mai cidawan yanzu wancan na ɗazu kullu da kan ku rikita magana wancan da aka yi magana an ce mun alai ita wadda za a cida kun kallafa wa da fataha ne a saman shigo sai aka ce matar ake nufi su ake lura da su yanzu a nan an dawo fi ɗin shi ne mijin da zai bada yanzu sai a lura da halinsa wa huwa wanda kuma shi ne mijin sai ce wannan lura da halin miji da samun sa da wadatarsa sa kaula shi yafi cancanta a bawai a kalli matar ɗan gidan waya aure ba yace li lahi azza wa jalla saboda Allah ne kansa ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati mai ciyarwa ya ciyar gwargwadon samunsa mawadaci ya ciyar daga wadatarsa wa man kudira alaihi rizquhu wanda kuma aka kunta ta arzikin kudira anan ana nufin kai ta sai zama ba mai wadata bane sosai an fahimta ba ana nufin wanda aka takura mawa ba an fahimta wannan kalmar irin ta ce a cikin wazannuni idh zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi an fahimta wasu suna fassara cewa wai sai ya tafi cikin fushi annabi yunus ya tsammanin ba za mu samu iko a kan shi ba wannan kuskure akwai abin da allah bai da iko a kansa kuma ya za ku ce annabi yana tsammanin allah ba zai samu iko a kansa wannan ba kun soki annabi a ana nufin ya yi tsammanin ba za mu kuntata masa ba ina fata an fahimci wannan ni ne saboda na amince da ke sai na ɗauki ajiya na kuɗi yana biliyan guda na ce da allah ki ajiye min wannan kuɗin zan ɗan yi da an fahimta na tafi kwana ɗaya kwana biyu suke ran kai mara ibrahim kudin nan naka fa na ga ana neman ginin masallaci na bada fi sabilillahi saboda kin isa da ni ne sai ce to ba komai sai ka shiga ce ai ba kina ganin kin isa da ni ba zan ce komai bane ki yi tasarrufi akan me akan ki ko akan dukiyar mijinki zaki tsammana haka ai ba zan zo in yi fada ba in ce to shine ma'ana ya fita ya bar garin ne yana tsammanin Allah ba zai yi fushi da shi ba saboda yayi wa'azin sun kisi imani sun fusata shi sai fita ya hijira ba kuma ya bar su gaba da bai yana tunanin kila yana iya komawa daga baya in sun dan sako to kuma hakan ya musu amfani ya mai amfani domin duka garin gaba ɗaya suka imani a taɓa samun gari gaba ɗaya ba suka imani in ba mutanen annabi Yunus ba walaula qaryatun amanat anfa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum al'azab al-khizi fi al-hayat ad-dunya wa mata'nahum ila hin da ba su imani Allah halakar da su amma sai Allah ya taimake su ka imani misali nake ba mu to kalmar nan ta al-qudra da ake magana a nan. wato wanda aka kuntu samawa ta hanyar mai a ta arzikinsa ya zama to bai samu ba to shi ma irin wannan talakan shi ma ta hulla, iya ciyar da abin da Allah ya bashi so saboda haka na awar ɗan gidan saraki na ɗan gidan mawadaci na awar ɗan gidan talaka na awar ɗan gidan wanda ba kowa ba duka waɗannan matan ga su sai guda hudu to yanzu anan mutu za a ce wannan matar ta ai gidan sarki sai na dauko mata bayanta da masu mata kaza wannan ai gidan mai kudi sai na mata kaza wannan ai gidan a wannan me nake samu ni samu na ainin dina shine in yi gwargwadon abin da nake da shi ala ku ya hakuri in ci gargaro na samu gobe kuma sai na samu shinkafa yan gwamnati ji ba na samu tafi a sarai sarai na ta naje na gayo raro raro ake ta ko karo karo ne mai suka ne gwargwadon abin da mutum yake da shi mijin ake kallo ba ita matar ba an fahimci wannan to gaskiya profesa masu ya ce ya saba masa akan wannan ra'ayin na cewa wai a kalli halinta matsayinta kuma kun ji dalilin da ya ce saboda babu hujja da musassar ya kawo akan wannan kuma shi yanzu ya kawo aya ma ta qur'ani da qur'ani ya ce ana kallon samun miji ne kuma ya ci da daga wannan dan da wannan aya da malam ya kawo mana shin ko akwai wata aya da take goyon bayan wannan aya ha ina tambayar ku na'am a karanta wa alal musi qadaruhu wa alal muqtidi qadaruhu kan bil ma'ruf haqqan lil kuna fahimta haka ake bukata a fahimci nassoshi na Alƙur'ani? daga nan malam yace wa qawluhu il qasami bayna zawjati maganan malam shi malam ya yi inda ya ƙara saba masa wajen raba kwana ko rabo tsakanin ma'aurata tsakanin mata yace la yadkhulu li hajatihi inda man lam takun nawbatiha ba za ka taba shiga gurin ɗakin wacce ba ta da girki ba wanda ba girkin ba ne ba za ka je biyan wata bukata taka an gane ka je ɗauko wani abu ko wani aiki ko dai wani abu ba za ka ta ba alhalin ba ta da girki wa inna ma ya tsulubu ha min kharijin baiti saboda haka idan ka je gidan wanda ba ta da girki sai dai ka tsaya kofar gida ka ce a ɗauko min kaza a wuri kaza a miƙo min kaza a wuri kaza za ka shiga wannan gidan na na mene me kuka ce anan ta kun ce kuma kun goyi ba yadda ba to na fa nan ma kun yadda shi ma ka goyi ba ba ku yadda da me ba kuna so ya shigo kenan masha Allah haka ake so malama ta yi ijtihadi sosai na'am masha Allah ta biyu nan. ok da su za a goge ba Allah shi ne da mu so kun ji abinda shi malam mai ya yake cewa kada muji ya shiga ɗaki ko gidan matan da bata da girki in ba girkin ke zaɓe kanta ba saboda ka duk abinda da yake bukata a wannan gida sai dai daga waje ya ce a miko masa ba dama ya shiga ana fahimta malai sai ce wa hadiyur rasul sallallahu alaihi wasallam karantarwa ko da shiriya irin ta manzon Allah kama hakatu ummul mu'minin Aisha kamar yadda na Aisha malamar cikin gida ta hakato mana Allah ya kara mata yadda annahu cewa annabi Allah yawmun illa wa huwa tsufa alaina jami'an babu wani yini face annabi ya kewaye mu gaba daya wajen zagayawa ya duba wannan ina ta kwana ina ta tashi waye bai da lafiya kun wani lafiya ya dudduba mu yace da wuya a samu yinin da Allah bai mana wannan abu babu wani da annabi baya kewaya mu yana duba halin mu an fahimta haka shi ma har ma ya sha zuma an fahimta jina na Aisha yace fa yadunu min kulli imra'atin bi khairi masitin da zo kusa ma da kowace mata a cikin mu amma ba tare da ya sadu da ita ba masif nan gurin shine saduwa yace hatta ya bulugha allati huwa fi yawmiha har sai ya isa inda nan ne kwananta inda zai kwana da inda zai kwana bai ce inda ha sai ya kwana a wurin an gane ko Wafi riwayatin wata riwaya bi ghairi wiqa kun ga sai fito da abin ba tare da ya dauka mata mana ya sadu da ita matan ba amma dai zo kusa da ita yayi magana da ita ya zauna a kujera da ita shi hirar ji maganganu ko fahimta a bashi zuma ma ya sha ina fata muna fahimta duk za a iya tafawa <laughs> wa fi ukhra an gane ko a wata riwayar kuma ya ce fa yadunu wa yalmasu min ghairi masisin har ma yana zuwa dab da ita amma ba tare da mai ba ba tare da saduwa ba an gane ko wannan hadisi ne hasan imamu ahmad ya fitar da shi wa abu dawud da imamu al-hakim kuma sun inganta hadisin an gane wannan ko sai malai yake cewa wa in kana ba'd al-fuqaha dai wasu daga cikin wato malamai masana hadiyara zalika suna ganin hakan ya faru ne ga annabi limakanihi sallallahu alaihi wa sallama an gane saboda matsayin shi annabi min adami wujubil qasami alaihi cewa wai shi ai ba wajibi bane sai ya raba kwana a wurin matansa ina ka fahimta sannan wala ne za a fi haza babu shakka akan wannan sai ce lakin da dukulu ala ihdahunna amma ku sani shiga wajen mata wadda ba ta girki fi zamanin ukra a lokacin girkin wata lil haja dan wata bukata la yunafi al ajal baya kora adalcin nan al ma'mur bihi wanda aka ce maza su yi wa matansu wala dalilan yamna'uhu sannan babu wani dalilin da ya hana miji shiga daki ko gidan matan da ba ta da girki ina fata muna fahimta abinda ake bukata ya adalci zai shiga gurin wannan zai shiga gurin wancan alaihi salama yana zuwa gidajen kowace a cikin wa'annan matattaki nasa malam yace wa qad yashu alamul musannif kun ga adalci Allah ya saka masa da alkhairi yace wa qad yashu alamul musannif amma maki alkalami na shi mawallafin littafi mai iziya zai iya kuskure kun ga sai bai ce mai iziya ba ita alkalamin shi zai dan zamewa an fahimta ko yace kama adami shurutu saraki kamar yadda ya kirga daga cikin sharadin saki shine an kunar mutsallaqa min man ta da zaman to wacce za a saka tana cikin haila tana cikin wanda ake ake haila da ita ina fata an fahimta kun kana wannan maganar kuwa a to kuma kace wanda za a saka sharadin ya zaman to tana yin haila shekara tara abin da ya saba yarinya karama ta fara haila shekara hamsin ko kusur hamsin ko hamsin kaɗan ta daina al'ada wanda za a iya cewa a sake ta daga cikin sharaɗin ya zama cikin wa'annan kwanaki ne idan yarinya ce karama ba yi saka sake ta ba in ta wuce shekara hamsin ba yi saka sake ta ba kun fahimta eh shi abin da ke nufi kenan shine ma'ana ya sa sharaɗin saki sai in kana yin al'ada in ta daina al'ada ba saki tsakanin yarinya ko ba saki da eh ba saki yarinya ba za a saki tsohuwa ba shine kawai a take an fahimta ok nan ma ku yadda da shi ba ko malam ya ci gaba da cewa wala shakka annahu zuzu talaqus saghira babu shakka ya halatta a saki yarinya karama an fahimta allati lam tahid wacce ma ta tsara al'ada ba kama huwa sarihun fi qawli al-maula jalla wa ala kamar yadda yake asili wajen bayanin fadin Allah madaukakin sarki da ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum matan da suka yanke tsammani na yin al'ada daga cikin matanku ku idan idan tabtum idan kuka ruɗe kun kasa gane yaya idda su take to fa iddatuhunna salasatu ashhurin idda su wata uku ne wallahi lam yahidna da ma yara kanana waɗanda basu fara al'ada ba idan aka saki tsohuwar da ta daina al'ada da tijuwa ko babba ko kuma yarinya karbar da bata fara al'ada ba ko a girga wata uku daga nan da aka yi take shi kenan ta gama idda ana fahimta malam ya ce wal mas'alatu mahallul ijma ya ce wannan matsala ne da malamai suka ijma'i walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ba wani dogon bayani kawai shi ya yayi kuskure alƙalamin sa ya zame ya ce wa kamati tasuyatihi bayna dha'ani bayna dha'ani wal ma'az an gane ko wato kuma kamar yadda yazo cikin kurakuran yadda ya daidaita tsakanin wato abba'an wato raquma da al ma'az ko kuma in ce tinkiyoyi da bunsurai an fahimta da tinkiyoyi da ainihin wato akuyoyi fi qawlihi al Amina min ad-da'n wal ma'az wa huwa ibn sinsin ba sai faɗi mutan shekarun yace ɗan shekara ɗaya ne wanda kuma akwai bambanci tsakanin su wajen shekaru yace mukhalifan bi zalika ammatul musannifin wanda ya saba magalibin wallafa da tafikai min ashab al-madhhab al-maliki daga cikin mazhaban malikiya wa ghairihi amma wasu mazhabobin da ma malikiyan ba ma ka tarahu mabsuqan fi mawdi'i kamar yadda zaki gani billa billa a daidai gurin idan mun ji mun ji a cikin littafin yake nufi an fahimta magana ne akan zakar dabbobi yace fala yazanna fala yazranna ala alayya wizr ko wizran mukhala ko wizra mukhalafati musannif yace fala yazranna alayya wizrun ko wizra mukhalafati musannif fi hadhihi al-masail wa ghayriha saboda kar a zo kada wani laifi ko wani zunubi ya hau kaina na saba ma mawallafin wannan littafin a wayannan mas'alolin da ma wasu cikin mas'aloli yace fa ma ahadun yu'khadhu bi qawlihi babu wani wanda yake ake daukan maganar sa 100 sa 100 kullihi illa rasulullahi al-ma'sum ce annabin Allah wanda baya kuskure saboda haka ba wanda zai dauki laifi a ce wai dan ka sa ma wallafin littafin nan a ce zunubi za a rubuta maka shine abin da malai yake ba saboda haka ba wani laifi akan wannan Allah ta'ala ya datar da mu a daidai nan za mu tsaya za mu tashi a daidai wa qalat wa hadat taqrir ko na'am